Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi korafin wasu mazauna birnin Yamai akan yadda yawan ɗauke wutar lantarki ke takura musu. Ɗaliban jami'o'i na jihohin ƙasa sun koma karatu a jiya. Yau ce ranar fasaha kirkira ta duniya. Shirin musamman zai mai da hankali akan ɗaukewar wutar lantarki wato ɗaukewar ruwa a famfuna a nan yamai. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. Manufar cibiyar wutar lantarki ta Goro Banda da aka kaddamar a watan da ya gabata shine rage yawan ɗaukewar wutar lantarki sai dai abin da al'umma ke gani yanzu haka ya saba wa wannan yawan ɗauke wutar lantarkin ya ma ƙaru kuma yana da tasiri sosai a rayuwarsu a yau da safe abokin aikinmu habibu garba ya zagaya a unguwar wato unguwar kewayen anguni na kewayen birnin yamai ga fasarar rahotonsa tare da gungu muhammad dantani Zamne gaban kofar gidansu mafilfici a hannu, Amsatu na jiran a maido lantarki kamar sauran mazamna anguwar ta nuna cewa ana cikin matsanancin hali. Idan rana ta yi waje ba ta zamnuwa ga iska mai zahi cikin ɗaki ba wuta bale mu sa fanka. Gaskiya muna cikin mawuyacin hali ina ta filfiltawa har hannuna ya yi sanyi. An mun buƙaci ruwan sanyi gani ina da hawan jini ban na jimin wannan zahi. An ba galas na samu ba lamarin na bani wuya. Shan kwana kaɗan akwai shagon sudir na Abdu shi ma yana zamne bisa banci fuskar a yamutse yana jira a maido wuta. Abdu ya kasa taushe bakin cikinsa. A wuni cikin awa takwas, awa hudu muke aiki na lantarki. Ban mu ga wani canji ba bisa faktir ɗinmu. Wani lokacin mu biya jika ishirin, wani bi mu biya jika ishirin da biyar. Nijelak ya kamata ta yi nazari ta ga yadda lamarin yake. Ko da yake mutane ne da basa son su ba da bayani kan abin da ke faruwa. da studio kalangu ya tuntuɓi kamfanin gidan wuta nijelek magabatan ba su buƙaci ba da nasu ra'ayi ba bisa tunasarwa ministan da ke kula da lamarin amina mummuni a ranar tara ga watan abril da ya shuɗe ta bayyana cewa yawan cire-ciren lantarki ya danganti ne da shekarun da wayoyin suka yi duk da kuma girkin da aka yi na tsarin central goruban Ɗaliban makarantun boko na maraɗi musamman na jami'a sun koma cikin makarantu jiya talata kamar yadda kwamitin zartarwa na ƙungiyar ESN ya bukata. hakan ya biyo bayan matakin ɗage yajin aikin sai illa masha Allahu da ɗaliban suka kaddamar bayan zanga-zanga ranar goma ga watan nan na Afrilu. Abdu Lawali zanga wato mai magana da yawun ɗalibai jami'ar Maradi ya yi wa wakilinmu Muhammad da Mamman ƙarin bayani. Mun soma gudanar da dukkan babi-babi na ɗaukar darasi a jami'ar Maraɗi dangance da alkawarin da muka ɗauka a fuskar al'ummar Nijar daga ban gwamnati. To shin kuna ji a yanzu duka euh, ɗaliban naku na jami'ar sun samu labarin domin su zo su ɗauki wannan darasi? Eh, mun ba da labari ga dukkan shika-shikan wakilan euh, ɗalibai da wa'anda kenan da wa'anda suka gusa. Balle ma yanzu da wagga na'urar zamani bisa shafin sada zumunta ana iya inganta da haka da gaugawa domin ganin ganin ɗaliban sun komo ga ɗaukar darasi da gaugawa domin mu samu ma mu kan tantamna da su sai hamdala a yau bana ce ba ɗari bisa ɗari na ɗalibai suna nan amma ina tabbatar maka da kashi komiya tara bisa ɗari sun komo a nan jami'ar maradi To a da sabar ɗalibai sun koma cikin makarantu jiya talata 25 ga watan na Afrilu na bakwai an soma ɗaukar karatu kuma farkon jarabawa ne ga wasu kamar yadda Mamman Gambo ma'aji na ƙungiyar ɗaliban jami'ar Doso ya shaidawa wa studio Kalangu. Haka lamarin ya kasance a Tawa kamar yadda gwamnati da kungiyar ɗalibai ESN suka cimma yarjejeniya. Ɗalibai jami'ar Tawar sun sake ɗaukar karatu jiya a Talata, sannan kuma an soma biyan alawus ɗin ɗaliban, in shi Mahmud Ahmadu, sakataren general na kungiyar ɗaliban jami'ar Tawa a zantawar shi da wakilinmu Abdullahi Ausuk. kakan dai muka yi yakin nan antar da guvernama mun ce dai in sun ɗauke muna alkawali alkawali da za su biya mu don abun da a tsakanin guvernama da 'yan taliba ko ina za mu komowa bisan banci lakol muhar karatu to ko da muka yi declaration din nan tun ya mai muka ce musu mardi ko in zai fara kuma jiya mardi ne an fara karatu su ma wurin su da su ce mun za a biya tun jiya an fara biya mutane university stadium awa. biya yana taya kamar ya kamata da tun jiya yanzu ma suna ta biyawa na san suna kai habban da gobe suna biya Ƙungiyar malaman makaranta Sinan da wasu ƙungiyoyin malaman makarantar guda uku sun fice daga cikin gamayyar Kwazi Nijar da Sinasef. dalilin ficewar shine kungiyoyin da ke cikin gamayyar ba su samu jituwa ba wajen kafa haɗiyar kungiya daya mai shugaba ɗaya kamar yadda kungiyar sunan ta bukata a yayin wani taro a ranar litinin da ta gabata kungiyoyin biyu kowane daga nasa bangare ya aje takardar shiga yajin aiki a taronta na watan afrilu da hukumar sadarwa sai ke gudanarwa yanzu haka hukumar ta taɓo batun zanga-zangar ranar goma ga watan nan shugaban hukumar abdulrahman usman ya yi kira ga ɗalibai da gwamnati don sasanta domin su ci wato domin ci gaban ilimi a Nijar ya kuma kawo ya kuma kawo batun dan jarida da jami'an tsaro suka yi wa wato duka a daidai lokacin da yake gudanar da aikin sa na neman labari inda ce ya kamata a sake tunatar da jama'a dokokin da suka jibance yancin aikin jarida. Hukumar koli mai kula da sadarwa na jaddada tsarin tahiyar da aiki da ke shimfiɗa ƙa'idodin bi na dokar zartar da aikin jarida da zan buƙaci zanawa a nan. Katin shaidar zamantowa ɗan jarida ƙwararre da za ta baiwa ɗan jarida gudanar da aikinsa tana bashi damar bi ya ratsa shimgen masu tsaro da duk wani wuri da ɗan jarida ya buƙaci ganin ya bada labari tare da ganin jami'an tsaro da mahukunta sun girka fasalin da zai ba ɗan jaridar damar ɗan jaridar da ke ɗauke da katinsa damar zartar da aikinsa ƙarshen nanatawa. Hukumar koli ta sadarwa na kimanta cewar baiwa dokar tsarin tahiyar da aikin jarida zai ba da damar nan gaba a kauce ma irin wannan abu a sha da ya faru lamarin da ke bata fuskar demokaradiyya a mu. kamar sauran kasashe nijar na tunawa yau da ranar fasahar kirkira ta duniya ta kiranar ta bana shine kirkira sababbin abubuwa domin rayuwa mai inganci a maraɗi ƙungiya mai kare hakkin mamallaka wato na da nauyin saka jama'a cikin hakkinsu ta hanyar tattara abubuwan da suka ƙirƙira da kuma rarraba su kundo haruna zintori shugaban wato ƙungiyar a maraɗi da zandar ya yi ƙarin bayani kamar haka 'yan Bai kai wata guda ba da na biya haƙƙin ƙirƙirowa da duk masu sana'ar ƙirƙirowa a nan maraɗi. Kana iya kasancewa mai ƙirƙirowa ko mai fitar da wata sana'a idan ba a nazarta abin da ka kirkiro ba ko kuma sana'ar to ba za ka samu komi ba har zaman yau akwai wa'anda ba su da fahimtar yadda lamarin yake mun yi tunanin cewa yalla ba su da masaniya ne akan abin da doka ta tanada ita ko doka ba wanda zai ce ya yi kunan kashi da ita masu otal masu gidan shaye-shaye masu sai da abinci gidan rediyoyi gidajen likita masu zaman kansu da masu sai da magani da cewa doka da ke tsara wannan fanni a niger na tilasa musu biyan diyar nan in sun gane ya yi daidai in kuma sun kisa gane mu saba da kai maganar a koti za mu ci gaba da aikin mu an fara cece kuce dangane da da babban alkalin kotun kasa da kasa cpe ke gudanarwa a nan nijar bisa gayyatar shugaban majalisar dokoki ta kasa usaini tinne Lawali Abubakar shugaban kungiyar farar hula da ake kira Ovil cewa ya dace a ce an dama da kafafen yada labarai da kuma kungiyar fararen hula a wannan ziyara a santawar shi da Musa Hassan. Akwai shan bamban domin shugaba Isu Muhammadu na cikin shugabannin kasashen da suka shiga tunanin yanda kasashen Afirka za su kaucewa zaman cikin wannan kotun shari'a na ƙasa da ƙasa. Idan ba a buƙatar zama cikin wannan rukuni misali cin mi zai sa dalilin a gayyato babban jujin wannan koti domin ya zo ya fasarta tsarin tafiyar da aikin wannan koti. Mu a ganin mu 'yan farar hula mu zaci cewar bayan haɗuwar da ta yi da 'yan majalisa ya kyautu ta sadu da 'yan jarida hula da kuma 'yan farar hula don mu canza miyau domin yau abu kan mu'amala na farko ga kotun shari'a kamar wannan madam fatu da ya kamata ta tuna da 'yan farar hula da 'yan jarida domin jarida ita ce ke bada labarin abin da ya afku. 'Yan farar hula su tanka su fito su kara faɗi domin suna da sa ido ga ayyukan da gwamnati ke yi ba 'yan majalisa kaɗai ba ne da wani lokacin sun kasance 'yan amshan shata. Ranar Asabar da ta gabata ne wasu mazauna garin Bohikon a kasar Benin suka kona wata motar kamfanin sufuri ta Nijar mai suna Nijima. Ba samu hasarar rayuka a cikin wannan lamarin ba, sai dai an samu bayanai da dama a kan dalilan faruwar wannan lamari ta kafofin sada zumunta. Domin samun karin haske, Studio Kalangu ya hira da Daraktan General na Nijima, Inusa Ali. abin da ya faru mota halasi wani kamfani ta Nijar ta wadda ta huto lome ta nemi ta wuce wani direba na Benin yana da kamiyon in ya ce ya wuce sai ya maido mishi mota haka suka ta haka suka ta har suka zo boycon da aka zo boycon wanda ake tsaya akwai wani fasinja cikin motar halla sai sai ya sabka ya je iska dareba ya ce mishi kai wani kana so ka kashe mu ne ko mene ne ka ba mu hanya kana don ka rigima ta tashi tsakanin su ko da rigima ta tashi ma suka dauki duwatsu suna kadin mota halla sai direba ya samu ya manzo ya dauki motar shi ya kai ta gendarmerie ya adana an ka raba abin da Allah ke yi sai ga mota mu ta zo deja sun tsare hanya sun kunna wuta dabara suka sauke fasinja aka sabke kayan su sun ka samu mota wuta har da abun ya faru mun gaya ma ministarkin mu da tutel jiya conseiller in ambassade niger na benin shi da chef skalkin mu sun zo can boycon an yi audition kin sun yi porter plainte nan tribunal na boycon mu abin da muke so a maida mun cikin hakkin mu da sabo ne watan shi uku ba shi muka dauke shi 70 million dan mun yi kwanto lokacin vacance za mu tara kuɗi mu fara biyan shi yanzu kuma sai fagen wasanni an ɗage wasannin rana ta sha tara ta tankare da rairaye na kwamɓarar 'yan ajin farko da ya kamata a suma yau sai wato gobe alhamis wasannin su ne tsakanin as police da urana fc sai kuma tsakanin sahel fc da akokana da za a gudanar a stade municipal da kuma stade general sani kunce daidai karfe hudu da rabi na marece a nan yamai to kai tsaye sai kuma shirin namu na musamman kamar yadda aka sani watan afrilu wata ne da aka ake tafka zafi sosai a cikin sa a nan nishar kuma lokaci ne da birane da dama na kasar ke fuskantar matsananciyar matsalar wato ruwa wasu angwani biranen yamai wato birnin yamai na cikin wannan matsala yanzu haka to ne tasirin wannan lamari akan harkokin yau da kullum na al'umma tanan fudai ahmed ya zagaya a unguwar tallage gungun muhammad dantani ya fassara muna rahotonsa. a anguwar tallage muke ɗaya daga cikin angoyin da ke kewayen birnin yami tun karfe shida na sahe babu ruwa a cikin wannan anguwa lamarin da ya addabi mazamna anguwar da yawancinsu kuma duka talakawa ne alfa mai sai da ruwa ne bisa famfo idan akwai ruwa yakan samu jika shida kowace rana sai dai yan kwanakin ga ribar tashi ta salwanta ya matsu yana fatan ganin komi ya komo daidai. Kudin babu ruwa, wani lokaci a sako su karhe biyu na dare, karhe shida na sahe ruwan su tsaya. Yaya za ni in samu kuɗi babu ruwa na saidawa? Sai da ruwa ni sana'ata. Idan akwai ruwan, wani wata ina samun jika goma sha biyar, jika ishirin. To, an babu ruwa, ai sai kuma in rungume hannu. Yanzu yaya za ni in samu dala in babu ruwa? A gaban cibiyar famfon alfa, yan garuwa su ma suna jere suna jira. Kurar tasu cike da bidiruwa ba komi cikin su tun fitowar rana suke nan. Suma wannan rishin ruwa na kawo masu cikas ga sana'ar tasu. Mahmud shekara biyu yake nan tun fitowarsa daga Bani Bango cikin yankin talabiri Lokacin da ruwa suka zo da dare, a wannan lokaci ne muke fafutukar ƙoƙarin samun ruwan. Da sahe idan ruwan ya tsaya, mu kuma sai mu mai hannuwa. Da rana muke bukatar ruwa ba da dare ba domin idan da rana ne idon kowa na buɗe amma da dare mutane na kwana sai ka faɗa musu kana buga musu kowa ka tada su da kwana kun san dai abin bai daidai ba kamfanin gidan ruwa ya ba kauce muna. Anguwar Tallagi na fuskantar rashin ruwan sha tun shigar tsananin wannan zahi. Dubara guda ɗaya ce mutum ya tashi tsakar dare don ya samu ruwan sha domin da sahiya ta waye samun ruwa a famfo na da wuya. Kukan wata mace mace kenan mu saurare ta Gaskiya muna fuskantar wannan matsalar rashin ruwa. Sai cikin dare karye uku zuwa hudu mutane ke tashi kana ƙetare yara zuwa ga ɗan ruwa kai mu ne ma aka rena. Tun so har shiga zahinga mu hankalin mu bai kwanta ba. Kwanakin baya da bidu ruwa mutane ke yawo gida gida suna da ruwa. Ba ruwa ba lantarki kai sai sun kashe mu. Har dangi si girwi me. Angoyi da dama na da'irar birnin Yame na fuskantar wannan matsala ta rashin ruwa. Haka zalika wasu biranen yankunan ƙasa su ma a cikin irin wannan hali suke duk da kokarin da magabata ke yi na ciwo kan wannan matsala. A gaida Tanana Fuda Ahmed da kuma wato Gungun Muhammad Dantin da suka haɗa muna wannan rahoto da shi muka ƙarshen labarin namu na maraicen yau. Yanzu kuma ga Musa Hassan ya shigo domin ya ga muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.